Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya shaida kungiyar masu bishara na Arewa cewa baya nuna bambancin addini ko na kwaya zarra. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gefe guda wata gamayyar kungiyar Kiristoci karkashin Fasto Aminci Abu ke cewa Buhari ya gaza. Dan ka tutan boko haram an bashi a vila gari ya waye mun ji shi ko yace ai na dan daram. Shugaban majalisar malamai na GBS Jos Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir a gagarumin wazi Abuja ya soki lamirin masu tada fitina da fakewa da addini. Ba addinin da zai cewa wani aje ai faɗan kabilanci ko ai kashe-kashe sai dai ya ce ai gaskiya ai riƙon amana kuma ya ce a kashe kace kabilanci wannan ba mai addini ba ne dan damfara ne Allah ya kare mu gwamnatin Najeriya ta fitar da jerin sunayen yan PDP da ake tuhuma da almundahana kakakin shugaban PDP Shehu Yusuf Kura ya yi martani babu wata hukuma da ta ce yau ga wani dan PDP ya saci kuɗi ba za ka hana APC ta yi wannan babatu ta yi ba daidai lokacin da yan sanda ke cewa sun kama waɗanda suka arce daga yari kan batun Dino Mai Layi Allah ya yi wa sanata Bukar Mustapha Rasuwa Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban 'yan shi'a shiyar jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, da kuma rabar Numau Sani daga jamhuriyar Nijar. Ga Sheikh Yakubu Yahaya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa Duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa, sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka, filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirrai da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa ya samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa misali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini ba bane magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan don an dubi matsalan fulani da makiyaya bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su eh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya ba ne suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai dace ba saboda fulani ya kamata su zama ah, sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su waɗannan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye. Shi ma rabaran numau ya ce. Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. abinda zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista. mu kusanci juna domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya wani lokaci nisa da junanmu rashin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali wanda kuma a naugani da ta ganewa a cikin ko waɗanne addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali don haka kiranmu ga ‘yan uwa waɗanda suke ‘yan uwanmu musulmi da Krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa. Yana da kyau ‘yan uwa na Najeriya musulmi, ‘yan uwa Krista na Najeriya da ‘yan uwa na Nijar musulmi da ‘yan uwa na Nijar Krista mu kyautata zaman lafiya. Na tabbata Allah yana ƙamnar Najeriya. na tabbata Allah yana ƙamnar Nijar, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah ba ne, Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kaɗai. Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na Krista kaɗai. Idan za mu yi yaƙi, wai wani ya isa yi ma Allah yaƙi ne, koko shi Allah kasashe ne, a cikin littafi mai tsarki na siyaci. hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki. Don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi mu Allah yaƙi muna ɗaukar Allah bai isa ba shi kasashe ne. Wannan ba tunani ba ne nagari mu yi tunanin za mu fanshi Allah ko za mu kare Allah ko za mu yi mu Allah yaƙi. Ko da kai Kirista ne ko da kai Musulmi ne baka isa ba yi mu Allah yaƙi. domin Allah ya isa kansa, Allah shi cikakke ne, ba rabi da rabi ba ne, kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi. ta haka muyi tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan ƙuntata ma Allah ne kuma wannan kamar mai zan iya cewa wato kamar muna taƙaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa baka yi kaza Allah baka isa baka yi wannan Allah baka isa baka yi wancan to don haka don Allah a sake tunani idan muka sake tunaninmu muka ce mu karfa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je afirka kuma duniya za ta je nijar da najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda allah ya bada shi a cikin kasashen nan na gode bari ubangiji kuma ya sa sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunaninku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kun mai kowa. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.